ba na dan Allah bai kamata ki dinga maka ba ya kamata ki tsaya ki saurare ni mana kusan sama da awa ɗaya ina jiran ki gane mutum ba kika ajiye aje ba dabba ba ki gane irin tsananin san da nake miki so mai kin ga an sa mana rana iyaye mu hasan shigo cikin magana nan baby na dan Allah dan annabi ki gyara ki gane ni mai sai mai tsakani da Allah to ba ma wannan ba dama na zo ne in tambaye ki ko kin iya tuki tuki ke eh, wallahi kana maganar eh wallahi dama wani kanin babanmu ne daga garin mu kusan ƙauye kenan wato yadda ya ga bikin mu ya kusa shine ya ce bari ya ba da gudunmawar shine ya aiko min da buhun dawa to shi ne nake tambaye ki ko shi iya tuke kin ga sai a dinga tuka tuwo mai kyau dawa kuma eh dawa mana bai ya kuma zaki je ya kuma zaki eh da eh kuna magana a wayan namu